approaching masjidin nabi salatul asr ilaha illallah madinatul munawwara masjidin nabi salatul asr واشهد ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إله الفرات لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أيها الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبأمره سبحان الله العظيم سبوه قدوس رب الملائكة والروح يا الله البركة wannan kiran sallah da aka yi daga masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ka azurta mu duka ka bamu arziki mai albarka wa'anda ba su da aifuwa Allah ka ba su aifuwa mai albarka wa'anda suke da ciki Allah ka sauke su lafiya wa'anda ke neman takarda daga kasan turai Allah ka ba su takarda mai albarka masu neman aiki Allah ka ba su aiki mai albarka masu neman visa daga kasan turai Allah ka ba su iko masu ni ciwo Allah ka ba su lafiya mu duka bukatunmu na alheri maza da mata na neman matan aure mazan aure Allah ya ba ku mazan aure da matan aure mu da ku duka Allah ka zufa mana asiri ka ba mu iko mu yi aikin aji da aikin umura Allah ba mu iko mu yi aikin aji da umura mu da ku duka Allah ya ba mu ikon yin aikin aji da umura. Allah muna roƙonka ka sa ka ta kiran mu gidanka kullum ga munan daga masjidin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam masjidin nabi in kai sallah daga cikin masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kowani sallah kai kala da lada 1000 kowani sallah ka zo kai kala da lada 1000 wasu malumma suka ce wai sallan jama'a wasu malumma suka ce a'a wa in kana sallan azafar ne sallan la'asar ne kowane sallah ko nafila ka zo kai masallacin annabi malum ma suka ce kana da lada 1000 kana zama na gida in Allah ya maka ni'ima kai kokari ka zo kai umra in Allah ya miki ni'ima ki yi kokari ka zo ki yi umra Allah ya biya mana bukata ya ba mu iko kamanta sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba mu lafiya samu wani duniya salamu salamu jama'a gashi mun shiga cikin masallaci jama'a gashi mun shiga cikin masallaci mun ga أشوفكم وثلاثة من الله ثلاثة ما قاعد أشوفكم ثلاثة من الله ثلاثة قصص مسجد النبي يصير بيوتيفول مسجد النبي يصير بيوتيفول مسجد النبي very beautiful place to visit may Allah subhanahu wa ta'ala bless you to visit Masjid al-Nabi may Allah subhanahu wa ta'ala answer your secret prayers may Allah bless you all May Allah make life so easy for you. When you come to Masjid Nabi, you can come and drink some Zamzam. This is Zamzam water. Drink some Zamzam water. This is Zamzam water. You see Zamzam water. <laughs> this is Zamzam water. This is Zamzam water. <laughs> Masjid Nabi. ما شاء Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. الحمد لله على كل حال الحمد لله على نعمة alhamdulillah alhamdulillah islam shi zamzam water shi zamzam shi zamzam alhamdulillah min shaitan Yama, Wanganga, this is my right hand, not left. Because of the video, you may think it is my left, but it is my right hand. the video nan kagan kamar left ina ne, amma right da shi the right, but left ba. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mm. Mm. Alhamdulillah. Alhamdulillah Allah ba lafiya. Allah ba lafiya. Jama'a da mu je unguwa mu da wani shi sabon zuwa gaba. Ya sassafe na kawo muku rauda kowa ya gan kan da cikin rauda yake. To yanzu kuma sallar la'asar. Bari in zama nan ganon yi sallah yi na filfilina. Yi na filfilina daga nan. To jama'a yana min kamar na zo da ku yanzu mu ma lokacin ibada muke ga ku bar mu bar ku insha Allah da dare ko saulare mu sallar magaruba ko sallar isha insha ma Allah Allah biya bukatun mu da ku albarkacin wannan masallaci mai albarka din tunanin ku na alheri Allah biya Allah ba ku arziki mai albarka ba ku lafiya mai albarka والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم السلام عليكم بوش